ka ce ka rufe a daina zuwa kasuwa so duk wanda yake cikin gari kamar kano ko cikin birni ko fage ko sabon gari ko birged ko rimin keɓe kaga ai ba zai zauna a cikin gida ba yanzu dai magana nake maka kaga a burge muke wauta to zaka zarga mai kanka ne a cikin daki ka fito so kaga zaka fito kofar gida in ka fito kofar gida wani makocin ka shi ma abin da ya koro shi kenan so zaka ga an yi majalisi to in ka kai majalisi ai abin da ake gudun ta sake faruwa kuma cinkoso sosai ana nan saboda in ka zo kana yanzu in kana son ka je ka fudda kuɗi a irin wannan mashin din ATM ake cewa ko in ka je yanzu sai ka yi uku mutane ne danka suna nan kuma ni ban san abin da dan tun kafin alfa banki musu rufe mana bankuna nan ita gwamnati kuma bata tsaya ta ce gashi ba dan me so duk wanda suka yi dan cinikin su ma ba za su isa kuɗi ba kai da kake son ka ɗebi ajiyar ka ba za ka samu ai zalunci ne wannan na farkon farko dai ba zai tserar da kowa ba daga gwamnati saboda ka daɗa takura mutane su zama za su yi wuri daya waɗanda ba su da shi suna nan suna zaune da mu zaman dabbo in corona bot bata kashe su ba yin mara ta corona virus ko covid-19 ba ƙarya ba ce cuta ce wacce take zahiri saboda ka wanda kuma Allah ya sai ya mutu a sadilin wannan cuta sai ya mutu ba da zaka ji ko ka hana fita ko me zaka yi sai ya mutu ita lafiyar da ake son a kare fanni fanni ce da akwai lafiyar rashin lafiya da akwai lafiyar yunwa da akwai lafiyar rashin jin daɗin rayuwa saboda sai a duba auna a ga da waɗannan mutane ake harka in kai za ka iya cefa ne na kwana bakwai ka ajiye a gidanka an ce mutane su tara abinci wanda yake sayan awon da zai yi a rannan ina me zai yi tarawa kano ta wuce nan in su akwa ibom za su zauna da abun ka duba duk jihohin nan ba wata jiha da ta rufe a irin wannan a ce ka ku zauna a gida sai kaduna kuma kuma fi sabila ai ana ana shan wahala to kar a zo da mutane za su ce ba saboda kamar mutum da yunwa ita gwamnati na abinci ta kawo da mutane dan me za ku mutum kana shi neman abincinsa ko kuɗin aka ware aka ce za a yi waɗansu da za yanzu labari ba ake ce an kawo kuɗi kaza an yi kaza an yi kaza wa aka ba kai kaga wanda aka ba kudi ni dai ba gani ba a duba gaskiya yadda take gundarinta a fidda san zuciya a ciki a fidda san ana son a faranta wa ko shugaban kasa ko waɗansu kasashe na waje duk zancen banza ne a fidda bukata ta cewa muna son a bamu kuɗin taimako shi yasa muke yin haka in ba mu yi za a ce ba mu kula ba za a taimake mu ba Allah zai taimake mu mu kula da lafiyar mutanenmu mu kula da mutanen mutanenmu ta cin abinci mu ja su ba wanda yake so ya mutu sai dole so ko suwaye masanan ba su sani daidai ba ko kuma sun yi kuskure a sanin so da Allah a tsaya a gyara don a ceci al'umma ita shi mulki da ake ana yin sa ne domin al'umma idan al'umma za ta cutu ta kowace hanya sai a nemi a kare to mai girma gwamna wannan ni dai na fasa maka baki na baka kuma ka san yadda za ka yi abuka